ra'ayin da za a yi a ce wai mutane ba za su faɗi ra'ayinsu ba ko kuma ba za su yi abin da suke so su yi ba musamman idan dokar kasa ta ba su damar su yi wannan shine yake da zira mutane yake da sa mutane su ji haushi su ma yi abin da ba daidai ba duk wanda yake dai yana da hankali yana kuma sanin ya kamata ya san irin kalaman da zai yi wanda yake in yayi ba daidai ba ya san akwai dokar kasa kuma in ka ɓaci mutum ba tare da hujja ba mutumin zai iya kai ka wato kotu dan kotu ta bi ma hakika amma a ce za a zo a hana mutane su faɗi su a wannan ina ga kamar ba zai ba kuma sannan wannan eh, jami'an Najeriya sun kasa gane kan cewa yanzu inda duniya take ina ba sai lalle kana Najeriya ba za ka yi abin da kake so ka yi za ka iya yi ba tare da ka yi rijista ma a Najeriya ba kuma sannan duk abin da kake so ka sadar za ka iya sadar da shi abin da ya dace a cikin gwamnati ta yi shine ta ci gaba da wayarwa mutane kai ta faɗa kan musu da kai kan illar irin bayanai wanda za su kawo tashin hankali ko kuma su kawo kiyayya a Najeriya ga 'yan Najeriya. Awal Musa Rafsanjani kenan shugaban kungiyar Kungiyar Sisla da ke fafutukan inganta harkokin majalisun dokoki a Najeriya, kana babban wakilin kungiyar kare hakkin dan adam ta Transparency International a ƙasar da ke bayyana matsayarsu akan rashin dacewa da kiran da ministan sadarwar Najeriya ya yi wa dandalin sada zumunta ta Facebook da su daina ba da dama ga masu sananta da zaune tsaye da sunan faɗin albarkacin baki ko neman 'yanci. Shi ma a nashi bangaren masanin tsaro a Najeriya Yahuza Ahmad Getso ya ce waɗannan kafofi na da nasu muhimmanci ta fuskan tsaro amma yana yana ganin gazawar gwamnati ne wajen tace nagari da gurɓatacce a cikin shafukan da suke yada bayanai ta wannan kafa. Ba a rasawa cewar akwai waɗanda suke amfani da waɗannan kafafe domin cin karensu ba babbaka wajen fito da abubuwan da ba su cancanta a fito da su ta waɗannan kafafe ba. Duba da wannan za mu iya cewa waɗannan kafafe alfanunsu ta fuskar inganta tsaro da kuma bawa hukumomi damar sanin abubuwan da ba lallai ne su san su ba da ba don amfani da waɗannan kafafe ba za a iya cewa wato wani abu ne mai matukar wahala. To kuma ya kamata su zama wata hanya wacce za a inganta tsarin gudanar da mulki da tsarin shugabanci da kuma inganta tattara bayanai na sirri wanda ya shafi hanyoyin da za a yi amfani da ta'ammali da irin waɗannan bayanai da ake tattarawa domin samun wani makadaji da kuma wata hanya wacce za ta zama kariya kuma mai matukar alfanu akan hanyoyin da ya kamata a bi domin a samu wato kaiwa ga gaci na gyaran al'amuran tsaro da kuma al'amuran da wato suka shafi shugabanci wanda zai inganta eh, mu'amala tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta. Amma ga masu amfani da waɗannan dandalai na sada zumunta ra'ayoyinsu ya bambanta da na waɗannan masana bisa abubuwan da suke gani na yau da kullum a cewar Murtala Adamu Jega. Wannan jan kunne idan ma gwamnati Najeriya ta ja musu kunne wannan daidai ne. Domin dai ni nan da ake magana da ni in Allah so yadda ina iya wata shi da wallahi ba buɗe Facebook ba saboda duk lokacin da ka hau Facebook sai ka ga abin da zai bata ma rai. Kuma wani abu za ka ga an kirkiro shi ne saboda haddasa fitina da musiba ga al'umma. Abu ne wani ma ba ko a Najeriya ya faru ba a wata ƙasa ya faru amma sai a yi editing ɗinsa a yanke shi a dawo da shi sai a nuna cewa ya faru a Kano ko a Abba ko a ina dai wasu garuruwa dai haka dai mm. a haddasa fitina tsakanin al'umma. Suna na Fa'iza Nasir Jihar. To ni a gani na wannan mataki na jan hankali da gwamnatin Najeriya ta ɗauka kan wannan shafin zumunta na Facebook abu ne mai kyau saboda zai kawo sauyi ga yadda mutane suke amfani da shafukan zumunta kamar yadda ta ɗauki mataki akan Twitter mun gani ta yi amfani sosai abubuwan da mutane suka saba yi da sun rage shi. Idan za a tsaya ga iya kalaman nuna ƙiyayya, tun zira jama'a da ta da husuma babu gwamnatin da za ta zira ido hakan ya riga zama mata ɗan haƙi a ido wajen kula da tsaron ƙasa da ya wajabta a gare ta ya zamo mata wajibi ta samo hanyar daƙile waɗannan 'yan tsirarru da suke jefa rayukan mutane cikin garari ba tare da an taƙaita 'yancin faɗar baka ba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.